Jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Ah, har yanzu dai muna nan ci gaba da wayar da kai akan larurori da kuma cututtuka da suke damun al'umma. To yau Allah ya nufa muna so mu magana akan wani ciwo wanda shi ma mutanen mu suna kiran shi sanyi ne. Shi ma dai ba sanyi bane. Wannan ciwon ba komai bane shine abin da ake kira syphilis. a ah, syphilis kamar yadda kuka sani bacteria ne shi ma. Ah, akwai wata ƙwayar cuta da ina ga turawa suna kiranta a treponema polydum. treponema polydum wata cuta ce da take cikin bacteria ce mai zaman kanta wacce ake kiranta uh, syphilis kenan wacce take yada wannan cuta ta syphilis a jikin ɗan adam wanda yake wannan cutan kamar yadda kuka sani a jiki yana da alama da za ka ga ƙuraje kamar yadda ka ga ƙurajen mai HIV haka yake fita a jikinka ya fito maka caɓa-caɓa ya ɓata maka jiki. Sannan ita wannan dai syphilis ɗin da kuke gani ana samunta ta sumbatar juna to ina masu zuwa 'yan kis ƙungiyar 'yan shan minti da ku lamba ku ta fito a nan dakta na magana. kamar masu zuwa su dinga sumbatan 'yan mata to idan fa tana dauke da ciwon syphilis to lallai za ka iya samun wannan cutar ina kuma masu ƙungiyar 'yan lalibe ma'ana su zuwa su yi tsome ko su wane ne ko su sadu da mace to lallai wannan cutar tana nan tana dakonku yadda ka ga ciwo tana da alama ita wannan cuta tana tsomare mutum da kuka gani mutum ya rame ko ina jikinsa ya dinga rama yana kuraje bakinsu yana ya ku shi sannan kuma wajen mazakuta ba magana tana kashe namiji gabansu ya zama ɗan mitsitsi ya ringa feso da kuraje duk jikinsa in dare ya yi jiki ya dinga ɗaukan zafi mutum ya dinga zazzaɓi ko ina jikinsa ya ji kaman wuta yana tsomarewa shi dai wannan bakteriyan yana da nacin tsiya yana iya ɗaukan shekara biyu zuwa goma a jikin ɗan adam sannan hanyoyin kamuwa da shi shine su kaman saduwa yadda muka faɗa sumbatar juna rungumuwa da dukkanin wasu abubuwa wannan cuta Allah ya tsare mu ciwo ne mai matukan naci shi ake kira mai da sifili saka, sannan haka yana da alaman tsotse mutum fito da farin ruwa a cikin jiki yadda kuka ga UTI urinary tract infection yana da alama irin na wannan ciwon wajen ɗauke sha'awa wajen irin masu fama da abin da ake kira pelvic inflammatory disease a ɓangaren mata wanda kuka ga alama irin na su yeast infection duka wannan syphilis ya gayyato ya taro waɗannan cutan yana inviting ɗansu su zo jikin mutum su rikita masa jiki ko ina idanunsa ija idanu su fito yana da mugayen alamomi to a takaice akwai fa'idar da za mu bada ga mai wannan ciwon wannan fa'idar dai kawai za a samu sauƙi ne domin me yana buƙatar magunguna masu ƙarfi kamar irin magungunan da muka tanada wanda za su wanke wannan ciwon to idan kana tare da wannan cuta ya haddasa maka kuraje to ana neman fara albasa idan aka nemi farar albasa sai a daka ta idan aka daka ta sai a samu ɗanyen man shanu a kwaɓa ka shafe dukkanin jikinka inda wannan kurajen suka fito insha Allahu za a samu sauki a kai haka kuma masu eh, bukatan wanda za su sha ana neman ganyen tafasa, ah, tafasa da ake kira ita ma sai a yi garinta sannan kuma a dinga shanta da nono insha Allahu ga masu bukatan magani duk inda kuke za mu iya aika muku